Assalamu alaikum wa warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. mu da kasancewa a cikin shirin labaran kanywood daga nan Hausa Post TV. dan yau ne farkon ka zuwa na channel din ku danna mana subscribe kana ku na kararrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu daura sabon shirin-shirin mu. Fitacciyar jaruma a masana'antar kanywood kuma tsohuwa wacce aka fi sani da Fatima Muhammad ta dawo harkar ta fim. Assalamu alaikum. Fitacciyar jaruma Fatima Muhammad wacce aka fi sani ta taka rawa da fina-finai na da a da kuma har yanzu tana nan ta ce bata mutu ba kuma har yanzu rol din da take bugawa ta ce za ta iya ba rol din da za a bata ba za ta ba jarumar ta kara da cewa ita ba komai ne yasa ta tabar kanewood ba sai dai abin da ake yi baya dacewa amma yanzu tana tunanin abin da ake yi an gyara kuma tana fatan za a ci gaba da wannan fim wanda ake yi da kuma za a ci gaba da haskata insha Allah kuma yadda ake haskata a da ta ce ba domin ta bakanta wa masoyinta ba ko kuma ta faranta musu ta yi hakan ba ta ce ta yi hakan ne domin wani dan tsokaci da aka yi a masana'antar kano amma yanzu ta ce komai ya riga ya dawo daidai insha allahu za ta ci gaba da harkar ta fim kuma za a ci gaba da kallonta a fina-finai kala-kala babu wanda zai ce ba fati muhammad ba ce ba ta kara da cewa duk masoyinta tana fatan insha allahu suna nan suna ci gaba da bibiyarta kuma suna bibiyar wannan masana'anta ta kannywood idan yau ne farkon ka zuwa na channel din ku danna mana subscribing kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanin da ku da zaran mu dora sabbin